mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci fatan alkhairi da nasara a cikin rayuwar masu kai na Allah ya ci gaba da sauka a cikin mu na yau da kullum. Arewa Hausa 360 farin cikin al'umma. da dai ka manta mai sauraro. Da wannan shine karan karanka na farko da ka shigo wannan gida mu mai albarka. Da Allah a daure a yi mana subscribe sannan a danna alama a rawa don tabbatar maka da sabon shirin da muka yi. Ka ƙara so gare ka. Shirin kamanninmu halayyarmu. ci gaba da kasancewa tare da mu a na arewa hausa 360 farin cikin al'umma kada dai ka manta mai sauraro likes da comment na da matukar tasiri a cikin aikan da muke gudanarwa a cikin wannan gida namu mai albarka fata na gari da